السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله أجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين ليومنا يمجد ليتنا شابقي قوة ترى وطن رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wadda ta dace da sha bakwai ga watan uku watan mari kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da biyar cikin nufi da kaddarawa da ni'ima da rahama da dole da zai kai na Allah subhanahu wa ta'ala a karo na sha uku ya sake tattara rayuwar ma wata masallaci mai albarka na juma'a da ke cibiyar da mafi zan fida wai kamatin sunna ta ƙasa reshen karɓar tubar kogo da ke wannan kuwa ta hausa fadar cikin garin koko ƙaramar tubar kogo a jihar benue nigeria domin ɗora da kai da kuma tsaya a tafsiri da muke yi na ɓangaren maza ina roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan alluwa ta isan ya mana yadda cikin abubuwan da za su yi farin ciki da su rayuwar ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama nuna tafiya ɗaukakar musulunci da musulmai. Muna cikin da sura ta uku a jerin sururi guda ashirin da takwas da suka soka bayan hijira. Ta biyu a jerin ko ta uku a jerin surorin Alƙur'ani daga sama. Kuma ta tamanin da tara a asalin saukar Alƙur'ani ita ce suratu Ali Imran. karatun da ya gabata mun tsaya ƙarshen tafsirin aya ta talatin daidai yau da izinin Allah za mu tashi farkon tafsirin aya ta talatin da ɗaya da fata Allah ya taimake ta sa mu dace kawai gabanin nan akwai tambayoyi da ya kamata mu amsa wannan yace assalamu alaikum ina ba ma da fatan alkhairi ne ma dai ma fatan alkhairi tare da mu gaba daya malam ina hukuncin wanda Allah ya ba shi arziki amma ya bar ƴan uwansa suna ta wahala sai dai wasu can suke morar dukiyar tasa. daban arziki rabo ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fassala ba'dakum ala ba'din bil rizq shi ya bi da sashe ko akan sashe a wajen arziki wanda ya bawa ba ya bashi ne saboda ya yi abin da ya ga dama da abin da ya ba shi na arziki da arzikin na Allah wanda ya hana ba ya hana shi ba ne, sai don wata hikima da ta kunshi ya hana shi na kafa na farko da wanda Allah ya ba arziki da wanda bai ba ba ya kamata su fahimta kowa abin da aka bashi shine arzikinsa kuma ana fata ne yi amfani da shi wajen bin Allah subhanahu wata'ala in Allah ya baka arziki akwai haƙoƙi da ya tsora akan wannan arzikin da ya baka to kai kokari ka cewa ka sauke waɗannan haƙoƙi saboda ranar kiyama Allah zai tambaye ka annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce lati zuru kadama abdi yawm al kiyama hatta ala an arba daga digan dan adam ba za su kushe a gaban ubangiji ba ran kiyama har sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu na daga abin da za a tambaye shi wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa dukiyar da itara za a tambaye shi ta yaya itara ta kuma ta yaya kashe ta ansar ba za ta fita ba har sai ya zama to an tara dukiyar ta hanyar da Allah yake so a tara dukiya kuma an kashe ta ta hanyar da yake so a kashe na daga cikin hanyar da Allah yake a kashe dukiya akwai bawa ƴan uwa ba abota kusanci haƙƙin su daga wannan dukiya kamar yadda Allah ya faɗa wa ati zalku ba haqqahu wa tilkinu wa tilkinu da sabil ka ba ma abota kusanci ma abota zumunta haƙƙin sa daga dukiyar da take hazo kaga Allah ya ce haqqahu haƙƙin sa wannan abin da za ka ba shi haƙƙinsa ne a kanka waɗansu malamai sun zurfafa kware da gaske suka ce a gidan kun Allah ya baka arziki kai kadai to Allah ya tattare da ɗan uwanka ne da naka sai ya sa a hannunka saboda kai idan ba ka ga za ka soke wannan haƙƙin ko ba za ka soke ba to da haka wannan abin da za ka ba shi is not a privilege it is right haƙƙi ne Allah ya ce wa haƙƙi zarfur ba ka ba ma abokin kusanci hakkin saboda haka wannan abin da za ka ba shi ba wai alfarma ce za ka yi masa ba a'a sa ne da yake kanka to kar ka hana shi ranar kiyama ubangiji ya ce ina haƙƙin da yace ka bayar gare shi baka ba shi ba wanda amsa za ka ba shi to da haka dai ba daidai ba ne Allah ya baka arziki amma ya zama to sai wasu suke amfanar arzikin ba kai ba sannan ka sani yin kyautai. zuwa ga mafocin zumunta mafocin kusanci lada biyu ne da shi akan yin kyautayi kyauta ko sadaka ko wani abu zuwa ga wanda ba mafocin kusanci ba amma kuma shari'a ba ta yadda ka tare kyautar ka a cikin dangin ka ba kawai a su wannan can ka ba su ka bayar a nan ka bayar a can Allah ya yabi mutanen da suke ce da dare da rana a fili da koyi waɗannan Allah subhanahu ta'ala ya yi su kuma ya yi musu lafiya ya ba su lafiya na wanzuwa arziki a ɗan da aka dai ka kula ‘yan uwanka suna da haƙƙi a cikin duniyarka kuma ran kiyama ubangiji subhanahu wataala zai tambaye ka idan ka ba su haƙƙin su ka yi fure idan baka ba su ba da sauran tsalle Allah ya tsoro ita malam ina hukuncin sallar jana'iza tare da mata a addini sallar gawa ya halatta mace ce sallar gawa idan so samu kafin maza su sallaci gawar mata su sallace ta saboda hadisin na na ishe Allah ya kara fata yadda wani daga cikin mutanen badar ya mutu in ba na manta ba sa'ad nan abi wanka sai na na ta tace a shigo ruku da shi ti masa sallah sai mutane suka yi ta sururu ya za a shigar da gawa masallaci kaza kaza kaza sai ta ce ma sar'adu na nasiyan na kai mutane ne sun cika mantuwa ta ce ta ainihin da wani ibudu wanzu Allah ya ta aka shigo da cikin masallaci aka yi masa sallah saboda haka ya halatta mata su yi sallar gawa idan suna can baya to babu laifi su bi maza a lokacin da suke yi idan ba haka ba to a cikin lokacin da gawar inda su za su yi mata sallah bayan sun gama abu da ita maza su yi mata sallah a ɗauke ta zuwa makabarta kamar yadda na na isha Allah ya kara mata yadda ta sa ake na haka wannan babu laifi wannan ya ce assalamu alaikum malam mutum ne mutu ya bar mace kuma diyar an same ta ne ba ta hanyar aure ba shin tana da gadon shi a'a wanda aka haifa ba ta hanyar aure ba bai gadon ubansa ko da uban ya ce ya yi da ɗansa ne wannan shine tabbaci da kusurci ya hana ko yana cikin nau'in tabbaci da musulunci ya hana mutum ya mai da dan wani ya ce na sani tarasta shi ne yau matar ciki kuma yanzu haka akwai tabbacin wata ta taba saduwa da wani namiji ba sai shi amma duk da haka ba dan sa bane nan zai bugu wani saboda haka wannan ya ba za ta gaji wannan uban nata ba sai dai ta gaji uwarsa a matsayin gado amma ya yi mata wata kyauta wannan kuma babu laifi ya yi mata kyauta daga dukiyarsa da Allah ya bashi saboda yana ganin ai ita da wani bangare ne na an gane ba ko na abu da ake yi Yayi wa mata ciki ya ce an je kotu kotu ya ce ya karbi nan to wannan tun da an tabbatar na zina ne sai dai ka shi dan ki masa wata amma ba dan ya zama dan na shari'a wanda in ya mutu zai gaje shi ko shin ya mutu zai gaje shi ba ko ya halatta ya ce ya kira sunansa da sunansa zane sai shi ne wane dan wani da aka duk wanda aka haife shi ta hanyar zina to zai jingina kansa ne ko dai zuwa ga uwar ya ce dan wanci ko kuma zuwa ga mahaifinta sunan da ita take biyarin da shi wani yar wani to shi ma sai kuma yana wani dan wani da wancan suna da take biyarin da shi wanda assalamu alaikum malam kamar da tarawih da ake yi wani za ka ga ba su samu wani abu ba na kara na sallar to akwai yadda za a gyara ne eh abinda ka rasa sai ka sallace shi an gane ko abinda ka rasa ka samu raka daya sai ka ƙara raka daya idan liman ya idan misali raka goma sha ɗaya kai ka da guda tara babu laifi za ka iya ƙara guda ɗaya na ka biyu ka ya zama so kai ma ka yi raka ka sha idan ba ka ƙara ba Allah zai rubuta maka ladan abin da ka sallata kuma zai ba ka ladan wanda jami'i da kai kuma zai rubuta ka kayi tsayuwar dare tare da liman da ka cikin falalarsa zai rubuta maka kiyamun laifi ga baki ɗaya wannan falala ce ta bin jam'i ta bin bayan liman ga yi sallah to bil munasaba ko da suna zuwa masallaci neman ya riga ya kafa sallar isha za a fara tarawih to dai ka kun koma gefe wannan ba daidai ba sai ku shiga wannan sallar tare da liman sai ku ji shi shi yana tarawih ko kuna sallar isha to idan ya yi raka a mutu duka kuma karatu a bayyane kuma yanzu aka dogon karatu ya za a yi inna mal'amalu bin kuniyar ku nishaɗi akwai ayyukan da ni yana dauke wa mamu zaka idan ya dauke maka zaka kai karatun ku akwai abin da suke cewa kurkukun lima. to kai ka shiga kurkukun lima. saboda haka amma wannan bai sai dan an gidan da sallah kuma kace bari ni kabali ba tunda ban samu na yi zaman tahiya ta biyu ba idan ya ta farko ba shi limamin in ya fahimci ana yin raka hudun gaba ɗaya ba tare da ba eh kuma wanda yi sa'a ya fahimci da raka a kudin ana yi da ta tahiya tsakanin su wanda wanda ya tace fahimtar da yawa daga cikin malamai musamman malaman hadisi a wannan zamanin kamar irin su Ibas irin su Sheikh Muhammad Sani da Rusaini suna ganin cewa raka a kudin ba ana yin su bane ga baki da lokaci guda a ana yin raka a biyu a zauna a tahiya ba za a yi sallama ba a tashi a yi raka a biyu sannan a yi ta tahiya a yi sallama da haka kaga yanzu kai ka san da samun rai duk da an abin nan an maka hiya yanzu damuwar ka ita ce kuma rakoyin guda biyu na karshe su ma bayyana karatun su aka yi kuma yi fati a tsoro a wani karatu na musulunci ana iya ƙara wani abu a rakoyi guda biyu karshen kowace sallah bayan fati din in an ƙara ba laifi ba bane to kaga wannan ma ya fitar maka to sai na uku yanzu kuma bayyana karatun aka yi to shi kuma da ma lokacin da kai kana bayan liman ai baka karatu baka bayyana karatu da ya karaci bayyana saboda haka to kaga shi ma annan ya kushi saboda ka samu sallar ka isa cikakkiya yanzu sai ka tashi kuma ka rubi ragowar ainihin sallar tarawih da za a yi idan aka yi aka gama in za ka ƙara kuɗin da aka yi ka kara in ba za ka kara ba insha Allah za ka samu ladin kiyamun da ya cikakke kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda ya tsaya tare da liman an liman din ya gama sallar to za a rubuta masa ladan kiyamu laila sai wani dare gaba daya Allah ya dace da yace idan zan bi liman wajibi ne sai na yi karatun fatiha ko bai zama wajibi ba dan Allah malam a taimaka a yi mun bayani Allah ya saka da alheri malam wannan matsala ta karatu a bayan liman matsala ce da wato malamai sun tattauna suna cikin matsaloli masu zafi da malamai suka tattauna a kanta dalilin zafinta hadisai ne iri biyu hadisi na farko a tafiya ce la salata liman kura yaqra bi fatihatil kitab wani hadisi ya ce man kana lahu imamu fa qira'atu imami lahu qira'a hadisin farko ko naukan hadisan farko ya ce babu sallah da wanda bai karanta fatiha a cikin sallar sa man suna ne da sharadi kuma mufradi ne ya ku. a larabci ba zai sake suna ne na sharadi kuma mufradi ne ya ku. wato ya haɗa kowa da kowa da ka da yake man wanda to ya hada da liman da mamu da fazi da mas'uli liman da yake da mutane mamu wanda yana bayan liman fazi wanda yake sallar da shi kadai mas'uli wanda sallah wata ta kuce masa ya samu wata mamu ne amma da sifa ta mas'uli to sai ce duk wanda bai karanta bai sallar da bai karanta fatiha a sallarsa ba ba shi da sallah to wanda suka kalli wannan masjid da wannan ma'ana sai suka ce dole sai an karanta fatiha to ya za ku yi da hadisin nan kana nau imamu fa qira'atu limami da hu qira'a wanda yake da liman karatun liman karatu ne gare shi sai suka ce nan kima adal fatiha cikin abin da ba fatiha ba saboda nan an keɓe fatiha an yi magana a kanta da yi ita magana ta magana ce ta musamman da aka wancan karatu da liman yake yi ragowar karatun da yake a cikin sallah shine kai ba sai kai karatu ba shi liman in yayi ya dauki ma suka ce wannan shine ne? to waɗannan malaman da suka ce su kuma wanda yake da karatu karatun liman ya ɗauke masa karatu suka ce hada hada fatiha dan da fatiha ma karanta ta yake to anan inda tambaye idan muka kalli karfin hujja to lallai ma su ce kowa ya karanta fatiha hujja su tafi garki saboda dalilai kamar haka dalili na farko da yasa annabi ya hana su karanta fatiha ko su ya hana su karatu a cikin sallah wata rana ne ina sallah sai je na bata bayan an idar da sallah sai ce la'allakum takrahuna khalfa imamikum kai kuna karatu a bayan limamu ma'ana liman gida yi kuna bin sa wani imamu idan muke su maka daɗi sai ka dinga karatu ita to sai suka ce eh muna ya rasulullah sai ce to ku daina sai ce illa bi fatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra sai dai fatiha ita fatiha babu sallah ga wanda bai karanta to kaga wannan a cikin siyakin hadi ne sai kebe wannan fatiha din yace a karanta ta to kaga kenan za a karanta fatiha dalili na biyu shine ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata ya kora sabuwar sallah ba karanta fatiha ba to wadanda suka ce kar a karanta su ko mu ce in an karanta sallar ba ta baci ba an fahimta to kaga tun da in ce babu sallah ga wanda bai karanta ba to ihtiyaman sai ka karanta saboda mai gudun fadawa wancan yanayi da aka ce la salata babu sallah ko da samu wannan tare da wannan hadisi ba ta ka karanta fatiha a bayan liman ba ka da sallah ba ina fatan mun gani to yanzu da ka zo ka je lahira ba ka da ladan sallah tunda ba ba ba ka karanta fatiha ba kuma yanzu abin da nake faɗa waɗanda suka yi amfani da hadisin cewa fatihar ma ba za a karanta ba da su ce kuma ka karanta ba ba sallah an fahimta in ka karanta fatiha akwai sallar ko ku? akwai ta Ƙarƙarin abin da za a ce ka yi laifi to amma shi man kuma annabin da kansa yace in baka karanta ta ba ba sallah kai baka karanta ba akwai ta ah to shi dai an ka ce da karfin hujja in ka karbi karfin hujja to masu ja sai ka karanta ha su ne magana su tafi karfi kuma wannan yadda ce fatawar yawancin malamai a wannan zamani irin da su ba su irin su Muhammadu sani da rufe irin su bakar abu dai da yawansu da yawansu akan cewa lallai waɗannan hadisai suna wancan cewa wanda yake da neman karatun neman karatu ne gare shi ya takaita ne fi ma a dan fatiha cikin abin da ba fatiha ba to sannan idan baka karanta ba kuma malamai sun haɗa in dogaran ka wannan hadisin suka ce don Allah ya kiyama kuma ba ce maka da sallah ina fatan mun gani wallahu a'lam wannan gami mai abu da tambayar haka Allah kai mu gobe sai mu amsa wannan نعم هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفركم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب نعم بارك الله فيك سيوما مساء بركة ديا الله سبحانه وتعالى بأي بيان الحديث في شيء كذا كذا كذا كذا da tausayinsa da yake ga bayi to nan an koma bayani akan wato ƙalubalanta masu da'awa a gaya musu da'awa ba ana nufin da'awa kira zuwa musulunci ba a masu da'awar kaza ce mu kaza ne misali mun muna da'awar mu ahlus sunna ne ko ƴan gizana. an gani to ga ƙalubale. in ka ce kai ahlus sunna ne ka ce kai ɗan gizana ne in ka ce kai mabiyin annabi Muhammadu ne to ga kalubale in ka ce kai kai ne na Allah to ga kalubale duk abin da kake da'awa na nagarta ga kalubale sai ka kalla in kalla ki kalla kowa ya kalla kowa ya ga ya cika wannan kalubale Allah ya ce kun tare da su in kuntum tuhibbuna Allah in har kun kasance da gaske kuna son Allah fattabi'uni tuhibuni ne manzan Allah ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka kuma Allah zai so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai fata ku. wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne da jinni qul ce ne da su ati'u Allah wa rasul ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan Allah fa in tawallaw in sun yi baya fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya son kafiri. wannan aya malamai sun tattauna menene dalilin ta. waɗansu malamai suna ta ta sauka ne akan wafdu na jiran da suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce abin da yasa suka ce annabi Isa dan Allah ne tsabar kaunar Allah su ne san Allah yasa suka ce ina annabi Isa zuwa gare shi a tunanin su a ce Allah ba shi da da saboda na kamar wata daraja ce ko abin nan to wai suna son Allah ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzo Allah ga ya musu idan da gaske kuna son Allah to ku yi ita ce alamar kuna son Allah waɗansu malamai suka ce a'a ba wafin da jaran ba ne waɗansu mutane ne daga aji, kitabi suka ce na hannun ladina da iku rabbana mu ne waɗanda muke son ubangijinmu sai Allah ya saukar da wannan aya za mu zo Allah ya ba mu aran rayuwa a sura ta biyar suratul ma'ida Allah ya ce wa qalat al yahud wa nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر نعم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نعم ولله ملك السماوات وما بينهما المصير yahudu da nasara suka ce mu ne masu kaunar Allah mu ne 'ya'yan Allah kuma mu ne masu kaunar sa kuma mu kadai kike su ya lafi to ga gado gare annabi ga ya mutu me yasa idan haka ne Allah yake muku azaba da zulmi da kike masa bal an bashar man khalaq ku kawai mutane ne daga wannan da Allah ya halitta ba kuma kowa ba a cikin mutane to da haka anan sai Allah ya saukar da wannan aya kul in kuntum tuhibbuna Allah sai kun ce kuna kaunar Allah kuna san Allah to ku bi ni ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce a wasu ne daga cikin musulmai da suka nutsu suka ga ni'imar da Allah ya musu da zuwan musulunci suka ga irin ni'imar da Allah ya musu da zuwan musulunci sai suka ce ya manzan Allah wallahi muna san ubangiji muna san Allah saboda ne sun ji ni'imar da ba za ka gane ni'imar musulunci ba sai ka san wahalar kafirci da haka Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa la ya'rifu al-islam man la ya'rifu al-jahiliyya wanda bai san jahiliya ba to bai san dadin musulunci ba yanzu ka gani yanzu ka ga kai yanzu ka ga ke da aka haife mu a cikin musulunci uwa da uba kaka na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar na malala gashi shi ya duk musulmi ba mu san daɗin musulunci ba ka je wajen waɗanda suka musulunta rana tsaka bayan sun tsanta da bala'in kafin a ƙasar suru mun je da'awa sai wani yanzu zai musulunta shi ne ita ita zai musulunta yadda shi kawai abin da ya lura idan mutum ya musulunta warin da suke yi baya yi ashe suna wani wari Allah ya sa ku gani in ka je wajen suna wari ita to sun lura da mutum ya musulunta warin da suke shi baya yi sannan kircin jiki baya yi ah to me zai hana me zai sa kircin jiki kullum ya tashi zai alwala da safe yi sallah shi na ruwansa da alwala mutum ya zo ya ci abinci zai ido kwansa ya sa hannun dama ma ya taɓa kwansa kuma ya saka cikin abinci ai kazanta ai wari ko ai ba kaga sai wari a yi saduwa babu wankan janaba za a yi wani ko ba za a yi wani ba a yi haila babu wankan janaba za a yi wani ko ba za a yi wani ba mutum ki zai sadu da mace tana haila za a yi wani ko ba za a yi wani ba za a yi wani duk nan yin abu wari a akwai shi a tare da ko kuma yadda jama'a sai ce to shi wannan dalilin kawai zai sa ya da to da Allah yanzu wannan ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba kaga ya ji daɗi saboda ne zafin jiki kaikayin jiki ba ma guje koyaushe ko za ka ga koyaushe yana soce soce saboda ne kwana nawa yake bai wanka ba kuma ko na ya samu wuri yanzu ne a ƙasa ababansa ishagiya iman kansu yi tattele yi birgima a ƙasa to da haka wannan idan suka musulunta sun fi mu jin daɗin musulunci Umar dan ya yi gaskiya ya ce, la ya al islama, man la ya al-jahiliya Umar dan Khattab ce, bai gane bautan kuma kawo ala ba sai dai musulunta saboda ne saboda duk da za ka yi tafiya to gungin nan naka ba sai ka ɗauke shi ciki da shi ka tafi da shi kuma lokacin da ka je in za ka yi abin sai ka tsunke a ka doke shi ya sa maka albarka sai za a ce ana ɗaukar Allah a tafi da shi a dawo da shi wani irin Allah ne wannan a ɗauke shi a ka ko a saka Allah har aljihu ko mutum ya ɗauki Allah sai saka aljihu wani ya je ya ɗauko shi kudu da shi Umar nan kafa zai ce wannan wahala ce kuma gaskiya ne wahala ce me ake saka aljihu a to ba Allah ba ai kun fahimta amma da ba Allah gaske ne ba Allah gaske ba to da haka zaɓin musulunci da suka ji da suka ce wallahi za Allah muna san Allah sai Allah ya ce to ga kalubale in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ku bi ni to kaga waɗannan da suke dawar suna san Allah su yi maulidi su yi kiɗa su yi rawa su yi waƙa halara ta yi girgiza a yi wa Allah ne gudu ya gudu mara gudu ya tsaya gani nan gani nan in kuna son Allah da gaske kuna son manzala ku zo ku sunnar annabi wallahi billahi tallahi in Allah ya ce a muni ko manzo Allah wallahi mu ne yan sahun gaba kun san dalili yanzu wa suke daukar bakin jini akan sunnar annabi ba mu bane mu ake zagi ka taba jin an zagi wannan bid'a akan sunna akwai wanda yake da adawa da ɗan bid'a akan addini babu ba wanda ake adawa da shi akan addini sai ahlus sunna kaga arnan duniya da mu suke rigima duk wannan shigiyanci da kuke gani boko haram boko shakiyanci kidnapping wane ne a ahlus sunna ake bi? ku abinda ba kowa ina lura da abu ne a wurin da ya fi kwarewa kuna ganin cewa sun haifar da wannan abin saboda a zamfara daga zamfara har a shiga mali dinare ne zamfara a ƙasa saboda yawancin tunanin mutane duniya ce a gaban su to mu kuma bari mu gaya muku na map ɗinmu din mu akan wannan rigingimu Barno kowa ya san gari ne na alkur'ani kuma musulunci ina cin caji da yankin ne South Sudan, Southern Sudan, Sudan ta kudu. To in aka bari Najeriya ta nan wurin musulmai suka haɗu da sadi ta musulunci ta zan musulma, Kamaru ta zan musulma, Sudan ta kudu ta zan musulma dama ita sun ta asali musulma ce, an haɗu da su Egypt ina ne, to kafirci zai rauni a wurin sosai. da bari a haifar da rigima in ba ana rigima za a iya zuwa je yana addini babu kaji mu lissafin idan ka dawo nan kasar turin nan da nake gaya muku akwai da da rejau wannan yankin bangaren neja da bangaren kebbi akwai maguzawa da yawa a zamfara a wurin da aka samu sulafurawa da waɗannan abin fa yankin marasu da ina ne akwai maguzawa idan aka ce duk an musuluntar da area Nijar da ma 99 cikin 100 musulmai ne daga nan kashin faɗa ka tafi har mali duk musulmai ne kenan kashirci ya samu matsala a nan wuri to da aka bada a haifar da matsala a wuri Allah ya sa kun fahimta saboda haka wannan shine yancin da ake yi ka tafi ko ina Siriya da ake rigima, ake ta fada, shi an ci yake ragargazar sunna da Yahudawan duniya. Saboda idan Siriya da Yaman aka zama duk ahadu sunna ne, to Iran da Iraki, shi an ci da yake a wannan yankin zai yi rauni, ballantana kasitin da yake wurin. Saboda haka nan ma bari a haifar da matsala, an haifar a Siriya ana yi, aka haifar a Yaman. Allah ya sa kuna gani. map shi za ka kalla duk wani waje strategic wuri ne wanda musulunci yana tafiya kuma wannan wurin idan musulunci ya samu musulunci isra'ila ta shiga uku Allah ya sa kun gani to dan haka suke haifar da waɗannan matsaloli saboda kada musulunci ya yi to ba wani abu ne ku kyale za su yi su gama suratul amfani ta ba su amsa على رمى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقون كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله نعم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم wannan abin dole sai ya faru Allah ya ce waɗanda suka kafirta lalle na ciyar da dukiyarsu don su kange mutane gaba da tafarkin Allah fa sai fi kuna za su ciyar da dukiyar kuma yawanta sun mata kuma alayhi hasratan sannan ta zama to cizon ya gare su nadama bakin ciki me yasa ma suka kashe dukiyarsu a banza sun mayu bulabuna sannan kuma a samu galaba a kansu wallazina kafa waɗanda suka kafirta ran kiyama ila jahannama yushahun zuwa jahannama za a tattara su a watsa su da haka za su yi za su ciyar da dukiya duk abin da za su yi ba yanzu suna tona junan su asiri ba you said abin da suke mana nan wuraren Bill Gates abin da ya yi wani duk waɗannan abubuwan za a yi a gama shakiyancin duk zai ƙare ƙarshe za a mayar da al'amari ga Allah Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani musamman wurare guda biyu cewa sai ya taimaki wannan addini alarama a cikin sura ta talatin da bakwai suratul safat Allah ya ce wala kad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin na'am innahum lahumul mansurun نعم وإن السورة عشرين لديها سورة الأنبياء ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لو هوتا لو هوتا لو تو إن في هذا إن في هذا لبلاغا لقوم عاجبين saboda me wa ma arsalnaka illa rahmatan ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah subhanahu wa ta'ala alkawari ne yi wa kansa sai ya tafi bayan sa da kware da haka duk abin da za a yi a kyale a yi bubufuwa ce za ta taso kamar abin da sun ba ba ya taso gugugugugugu da an bar zai koma da kansa ya kwanta da haka yin wa masu albarka kan wanda ƙaiƙe ba kauna cewa akwai lokacin da wanda duk shige jin zaɗe to dai abin da Allah yake cewa kun ga ya musu in kun su kuna Allah in kuna san Allah da gaske fattabi'uni ku zo ku bi in kun yi haka Allah zai yi muku abin fiye da abin da kuka yi abin da shine mafi muhimmanci yuhibbukum Allah Allah zai so ku ai soyayya cikakkiya ita ce ka so wanda yake son ka shi ma iso ka amma in aka yi san maso wani ko ba hausa ya ce ƙoshin wahala haka ne kana son su shi ba ya son ka ko yana son ka kai ba ka son ai wahala kenan menene tabbazin na almuhabba ita ce soyayya ta gaskiya to kuma samun soyayyar Allah ita ce mafi muhimmanci ga mutum fiye da samu soyayyar kowa da haka Allah ya ce ka gaya musu kuɗi ne sai ku samu kaunar Allah bayan nan bugu da gari wa ya yaghfir lakum ku, kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muku dhunubanku yan wa masu albarka mutane da yawa ba san me ake cewa soyayya ba abin da ake cewa soyayya shine iradatu shay'i ala qasdin lahu wato ka nufaci wani abu kana son wannan abin saboda kana son ka biya bukatar ka da shi Allah ya sa kun fahimta misali idan sha'awa ta motsa ta miji isa da mace to wannan shi ake cewa soyayya idan soyayyar ta motsa idan ba karewa yi ba bukata ta biya ba ta biya ba to kenan idan ka ce kana son kaza ma'anar sa fa ka samu abin da kake so dalilin son wannan abin to duk wanda ita ina son Allah in bai samu Allah yana son sa ba ya samu matsala to shi kuma Allah me kake yi ka zamanto kana son sa abinda kake yi ka ji kada ka tabbatar kana son Allah shine ka bi umarninsa ko da yake ya zo ainihin a cikin wani asar cewa alamar son Allah shine a ga kana son alkur'ani alamar san kuma ga kana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam shine ga kana san sunnarsa alamar kana san Allah kana san alqur'ani kana san annabi sallallahu alaihi wasallam kana san sunna shine ga ka ta lahira akan duniya alamar ka ta lahira akan duniya shine ga kana matukar san kanka alamar kana matukar son ka an gane kana matukar son kanka ba san kai irin na bahaushe ba ko ta ai so so ne amma san kai ya ce haka suke a bahaushe ke ta ku ga bahaushe wannan san kan ba shi ne wanda ake fada ba nan wannan san kan na mara hankali ne sai ba rashin hankali ba da arziki a garin wasu gara a garinku a garinku a gidan wasu ba unguwar wasu gara a unguwarku a unguwarku da gidan wasu da gidanku a gidanku da ɗakin wasu gara ɗakinku saboda tsabar son zuciya kuma yadda a ɗakin sa kuma yadda kan wani da kan haba jama'a haba jama'a musulunci da yake koya mana wani nuna alawan kufihim walau kana din kafafa ba wannan ne musulunci ba ka fifi ta ɗan uwanka a kan abin da kai kana da matsananciyar bukata kansu. to wannan asar abin da ake cewa ce alamar kana son kanka shine a ji kana a ba baka damu da duniya duniya ba a bakin komai take a wajenka ba. alamar kana kin duniya ya zamanto tsakaninka da ita abin da ya wadace ka a cikin rayuwa ya wadace ka kuma duk abin da ka rasa a cikin ta baya bata maka rai kuma duk abin da ka samu a cikin ta baya ne maka ido to wannan shine alamar kana son kanka jama'a haka muke yanzu haka muke to kuma muna ta muna san Allah muna san annabi kenan sai mu tashi mu gyara Allah ya ba mu an gane Abu Darda Allah ya kara masa yadda ya ruwaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam in Allah fasara wannan aya kul in kuntum tuhibbuna Allah yace alal birri was taqwa والتواضع وذلة النفس abinda ake cewa al-qudini shine alal birri wa taqwa wajen ayyuka na kware da da'a ga Allah da tsoron Allah da kankan da kai da nun daukar kai ba a bakin komai ba karka zama mai alfahari karka zama to mai da kai karka zama to wata takama karka dinga jin kanka a wata uwa da haka Usman dan dan ina gaya muku yanzu an haɗe kudin Najeriya kaf ba su kai kudin sa kaf da na gwamnatin tarayya da na shugaban ƙasa da na cabinet da na su alhajiwa ne da na su wayewa ne duk wani ne kuɗi a tattare gaba ɗaya kudin su ba su kai kudin wasu ba shi kadai a ah, to bari ka ji sai ka yi lissafi annabi ya zo zai tafi yaƙi yaki daya yakin tabuka sallar asuba ita jama'a ku taimaka Usman ita ya Rasulullah doki dubu da kayan su dinare dubu raƙumi dubu doki dubu nawa dubu ɗaya raƙumi dubu nawa dubu ɗaya azahar imaimaita la'asar imaimaita magariba imaimaita isha imaimaita rana guda doki dubu biyar zakumi dubu biyar dinari dubu biyar rana ɗaya aka kwana uku yanayin haka da manzo Allah yace jama'a ku taimaka sai min yace ya rasu yace na yace duk wanda zai je yakin kawai zai ya rijista zai je yaki zan ba shi abin da zai hau zan ba shi abin da zai ci zan ba shi makamin da zai yaƙi zan ba shi abin da zai bari a gida har ije idawo ya tashi ya tafi gida ije ɗebo dinarai a rigarsa ita taro da ƙyar ina ko dinarai ije zube a gaban manzo Allah ba ma lissafi ba lissafi dinare ne da ƙyar ina ko ina taga taga taga da ƙyar ikawo izo ya zube gaban manzo Allah annabi ya dinga juya kudin haka ina gotsa su ina ma zarra Usman ma amila ba'd al duk abin da Usman zai yi yau sai ya shiga aljanna akwai wanda zai yi haka a Najeriya gwamnatin tarayya da Allah ke nan bude mana central bank mu je mu daka masa wani gidi bayan nan tafi shekarar da aka yi wata matsananciyar yunwa a Madina zamanin abubakar siddiq mutane abin ya tsanani suka zo ce ya amiral mu'min ya khalifata rasulullah a fita a roki Allah Allah ya kawo mafita yace ku je wallahi wa Allah zai kawo mafita inna minan nas man law aqsama ala Allah la abarra haka manzo Allah yace a cikin mutane a kowace in yi wa Allah rantsuwa Allah ba zai bishe kafara yanzu Abubakar yace ku je wallahi wa Allah zai kawo mafita kai to ka ji waliyan ba bayan nadi ba ko in eh, ba je roƙon Allah ba kawai kiran sai bayan sallar asuba an yi sallar asuba suka ce ya khalifata rasulullah a fita aje a roƙi ruwa a roƙi Allah ya kawo yayi wa wanda ya daina yace ku je wallahi wa Allah zai kawo muku rana ta hudu sai ga wani ayari na 'yan kasuwa ya zo madina 'yan kasuwa da suka ji ga ayarin abinci ya zo sai suka fita suna tambaya kayan waye aka ce na usman dan afani sai suka garzaya gidan usman dan afani aka je ana so za a tsaya, ya usman kayan ka sun zo duk abin dinare ɗaya dinare biyu albarka duk abin dinare ɗaya mun ya dinare uku albarka duk abin dinare ɗaya aka kai dinare biyar ina albarka suka ce ga ya mana yadda kake so a sayar za ka sayar yace kun saya duk abin dinare dai dinare goma suka ce haba duk garin na ba wanda ya sai ya sai wannan kayan haka sai ta ainihin tuni na samu wanda ya ce amma ya biya ni suka ce waye yace Allah zai ce man a bil hasanati falahu ashru amsalih yace aje yana sai da mutane da ragumar da suke ɗauke da ayar da kuɗin da aka zo da shi da kayan abinci duk a ji a raba talaka fi dalilin nai dalilin sa jaziratul arab ta fita daga halin da ake ciki na yi wa wannan lokaci akwai kudin da za su iya fitar da mu daga halin da muke ciki na yi wa yanzu a kasar ku gaya mu akwai su <laughs> ko kuma yi jama'a to da haka kaunar Allah wajen yi masa da'a to shi ne manzo Allah sallallahu yace a wajen albir wa taqwa wa tadau wa tawadu wa zullatin nafs Usman na Affan in ya ganka kana tafiya da takama kana kokarin cika guri sai ta ya Abdullah atatakabaru ala Allah tatajabbaru ala Allah ababawan Allah Allah kake wa kafafa Allah kake wa girman kai kai da ka fito daga mafi tsara sau biyu marratan min sulbi abik wa marratan min sulbi ummik wani karon farko daga tsatsan mahaifinka ka fito da ta fi tsararsa ka shiga mahaifar mahaifiyarka karo na biyu ta haife ka ta mafitsararsa ka fito na duniya shine ka shaƙi iskar duniya kake girman kai zillatun nan kar ka ɗauki kanka a bakin komai amma ku sani akwai bambanci tsakanin kaskantar da kai da ƙanƙantar da kai musulunci ya yadda da ƙanƙantar da kai amma bai yadda da ƙanƙantar da kai ba ya yarda da girmama kai amma bai yarda da girman kai ba Ya fahimta ku wata ta yi arewa sosai a ah, kuma bai abin da nake ne musulunci ya yarda da kankan da kai amma bai yarda da kaskantar da kai ba ya yarda ka girmama kanka amma bai yarda ka yi girman kai ba an fahimta to da haka ka kankan da kanka amma karka yadda ka kaskanta dan Allah da ya halice ka ya girmama ka ka girmama kanka amma karka yadda ka yi girman kai saboda ubangiji ya da duk wanda ya yi girman kai shi kuma sai ya wulakanta shi an fahimta to wannan ainihin haka abu darda ya ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sai muslim hadisin abi huraira yace inna Allah idza ahabba abdan in Allah iso bawa da'a jibrila sai kira malaika jibril sai qal da yace inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ina son wane fa ahibbahu ba wanda ta kice da haka kai ma ahibbahu so shi ahibba sai al'amr ne an gane fa ahibbahu da haka kai ma ka so shi fa yuhibbuhu jibril sai malaika jibril so wannan bawa sannan ubangiji ya umarci shi ya shela a cikin halittun sama fa yunadi jibril inna a ahabba fulanan fa ahibbuhu lalle allah ina son wane da aka ya ko halittun sama ku so shi fa a halittun sama halittun sama sai su so shi manzo Allah yace fa yuktaba lahu al-qabul fi sai ya zama to an rubuta wannan bawon karbuwa a nan duniya duk mutumin kirki zai je yana son sa ba wanda zai ki sai wanda ba mutumin kirki ba an fahimta to haka in Allah ya ki mutum zai kira Jibril sai ta ya Jibril inni ubjibu fulanan ina kin wani fa abjibu hu ka shi fa yubjibu Jibril sai Jibril ya shi sai a sa Jibril ya la cikin halittun sama ya anna Allah yubjibu fulanan cewa wani ina kin Allah ina kin wani fa azige ruhu da haka ku ji shi sai da sun zama sun yi shi sai a rubuta masa rashin karbuwa a ban kasa ba wanda zai kaunace shi zuwa shi wanda ya san Allah ba ya san manzo Allah Allah ka tsare ku to da haka shine ma'anar in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah zai so ku in ya so ku ga abin da zai ku sai zama to in kuka samu takwa ba wanda zai yi ku sai wanda baya san Allah baya san manzo Allah Allah da manzo Allah ba san a to dai akwai asa da yawa akan wannan aya dalilin tsokata da tawjihinta da abinda isha ta ya ake bin manzo Allah su sallar shine abi abin da izo da shi sau da kafa alal shabu wal makra abin da yi maka daɗi da wanda bai maka daɗi ba in dai aka ce Allah ya ce annabi ya ce to ka ji kawai ka yi da'a ka bi wala ati'u Allah wa rasu, fahimta in wani sun ya baya fahimta Allah na yuhibbul kafirin wannan kina nuna yin tawaye ga Allah da manzo Allah yujibu takfir fa'ilahu wajibi ne wanda ya haka ce kafiri ne shi an gane ku wanda ya juya wa Allah da manzansa baya to kafiri ne da haka mu kiyayi saba wa Allah داما الله يمنك شيدي سورة داشر دول سورة النور فليعذر وليعذر الذين يخالفون عن أمره وليعذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سؤالي وأنكم مكرا إن الله اصطفى إن الله اصطفى نوحا وآخر آل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية ذرية بعضها من نعم والله سميع عليم الله إن الله اصطفى آدم للي ألا يا زبا نبي آدم ونوحا لا نبي نوح وآل إبراهيم لآل إبراهيم وآل عمران لآل عمران على العالمين أكن كالكين zuriyatan ba'dhuha min ba'd wadannan zuriya zuriya ne sashe daga sashe sashen su daga sashe yake wallahu wani Ali, Allah mai ji ne kuma mai masani ne da yake inna Allah asafa adama ma'ana istifa shine a tace abu a zabe shi ware a gane a cikin abubuwa masu yawa a ware wani abu wanda ya fi nagarta to shi ake cewa istifa da yake inna Allah safa adama Allah ya zaba annabi adam an ce ya zabe shi da abubuwa guda biyar farko ya adace shi da hannunsa sa ya busa masa daga ransa na uku ya sa mala'iku sun yi sujada gare shi na hudu ya shigar da shi aljanna ya zauna da shi a matsayin masauki da ya soke shi gabanin izo duniya tunda dama duniya ya kaddara zai zauna na biyar ya yi masa alfarma shi ne uban mutane gaba daya ne asalin mutane to wannan shine istifa da Allah subhanahu wataala ya yi masa kowa ina juyar da nasabar zuwa gare shi wanda shi ya haife shi immediately da kuma wanda shi ne ba shi ya haife shi immediately ba kowa ana ta da shi dan adam wa nuhan Allah ya zaba annabi nuhu shi ma sai ya bashi abubuwa guda biyar farko ya sanya shi shine uban mutane bayan annabi adam saboda Allah ya halakar da duniya gaba daya sai wanda ya ɗauka a zuriyarsa a cikin jirgi saboda haka su kaɗai suka tsira daga bayan zuriyarsa ita ce ta biyu bayan mutane na biyu Allah shi ya fara bawa shari'a wanda ta sha bamban da shari'ar da ta gabace shi na uku shine farkon manzo a ban ƙasa wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko mu da yaki shirka ya yaki mushrikai ya yaki kafirci ya yaki kafirai na hudu Allah subhanahu wataala ya amsa addu'arsa yadda ya halakar da duniya gaba ɗaya ya tsere da shi da waɗanda suka yi imani tare da shi na biyar ya zaɓe shi shi da annabi Ibrahim ya sa annabta a cikin zuriyarsu Allah ya zaɓe annabi ولقد أرسلنا نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب wannan abin da Allah ya masa a matsayin na farkon annabi da Allah ya fare wannan su ne aka ce ya zaɓe shi akan talibai waɗanda suke cewa annabi Idris ina gaba da annabi Nuhu wannan lallai akwai ƙarancin bincike idan mun ce annabi Idris manzo ne to lallai ya zo bayan annabi Nuhu in ko ba manzo bane to shi ko da zo da shari'a ba ya zo lokacin da duniya duniya tana kwance afwan abu na biyar shine Allah ya bashi shekaru masu yawa a duniya an gane ku wancan guda ɗaya ne tserar da eh, halakarwa da kuma tserarwa abu ɗaya ne to kuma ya rayu rayuwa mai tsayi kuma annabi ya ce ma da mutumin da rayuwarsa ta tsayi kuma da ya yi kyau shekara ɗari tara da hamsin ya yana wa'azi ma amana ma aku illa kali walaƙad arsalna nuhan walaƙad arsalna an aiko shi shekara dubu ba hamsin ya zauna yana wa'azi kaga ga malam bala limanci shekara arba'in da takwas kaga kullum sai mu maganar nan haka ne ko ba haka bane me yasa muke yi limanci aikin sharri ne lala ne Allah yasa kuna gane to mafi alkhair mutane wanda su suka yi tsayi kuma ayyukansa suka yi kyau to shi shekara ɗari tara da hamsin yana wa an yi aiki ko ba a ba kaga an yi aiki da suka ƙi a kaza hukumar sai tufa ya su ali ibrahim dangin annabi Ibrahim ko annabi Ibrahim Allah ya zaba annabi Ibrahim shi ma an Allah ya zabe shi ya bashi abubuwa guda biyar na farko an samu annabawa zunzuru a cikin zuriyarsa guda dubu shi kadai na biyu Allah ya rike shi Halil badadi na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ya ba shi a abin nan ya aike shi zuwa ga sarkin da duniya ya mallaka gaba ɗaya na maruru. shi ne ifarin zuwa da sako zuwa wanda sarki ka ya mallaki duniya aka ji aka ce ije masa wa'azi na hudu waɗannan manya-manyan annabawa da manzanni su annabi Musa su annabi Isa su annabi Muhammadu duk danginsa ne a ƙarƙashin 'ya'yansa sannan na biyar shi ne wanda ya fi kowanne annabi Muhammadu daga zuriyar sa yake shi ya kai wannan kyautar abubuwa biyar wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin shi Imran din nan wasu malamai sun ce baban annabi Musa da annabi Harun idan shi ne to shi Allah ya masa baiwa ta yadda ya bashi annabi Musa ya bashi annabi Harun idan Imran ne baban Maryam to Allah ya masa baiwa ya bashi ya Maryam kuma ya bashi jika Isa wanda yana cikin ulul azumi ne na rusul to shine ma'anan Allah ya zabe su wasu malamai suka ce ala ibrahima da ala imrana ba ana nufin dangin ana nufin su da dangin su da kuma ai su da dangin su wasu malamai suka ce a'a su a karan kansu ake nufi magana mafi inganci idan aka ce alu fulan da shi da dangin nasa ina fata mun gane to ina ga sai ku kwana a nan insha Allah lokaci ya yayi in Allah kai mu gobe ma dora daga yadda muka tsaya abin da muka tsaya zan dai kuma Allah ya ba mu lada yadda muka gure Allah ya bi mana abin da yake na yake ba mu yi mun aiki na santa Allah ya ba mu yi mun santa Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله لمن زي ما قال أتورا على لمن زي ما قال